يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق الله تكون فنسايم ناران الشاشدة garin sha bakwai wasu kuma a tasa kalandar sha biyar ashirin kai da shida ko da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da ranar sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mu na littafin allu'ulu'u wal marjan lima tafaqa alaihi shaykhan imam al-bukhari da muslim na muhammad fuad abdul za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na talatin da uku a ƙarƙashin babi na sittin da hudu hadisi na tamanin da bakwai babu rafi'il amana babu rafi'il amanati wal iman babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani akan ɗauke amana daga cikin zukatan bayi wal iman da kuma imani min ba'dil qulubi daga wasu daga cikin zakatan bayi wa ardil fitani al qulub da bujirowa da zukata fitintunu na rayuwa hadithu hudhaifa hadisin da ke karkashin wannan babi shine hadisin sahabin annabi hudhaifa radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين manzon Allah tsira da amincin Allah subbata gare shi ya zantar da mu wasu hadisai biyu ko wasu maganganu guda biyu ra'aitu ahadahuma wa ana antaziru al-akhar na ga ɗaya daga cikin maganganun nasa ina kuma jiran ganin ɗaya حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال manzo ya zantar da mu haƙiƙa amana an saukar da ita a asalin zukatan mazaje kuma alimu alƙur'an sannan suka santa daga alƙur'ani kuma alimu sunna sannan suka santa daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa wa haddathana an raf'iha zance na biyu kuma manzo ya zantar da mu game da ɗauke amana qala ya ce yana rajulun nawmata mutum kan kwanta dan bacci kaɗan ɗan wani bacci na lokaci guda fato ƙobadul amanatu min ƙalbi sai ya tashi an damke amana daga cikin zuciyarsa fa ya zallu atharuha mithla atharil waqt sai alamar inda aka cire ta ya zama kamar alamar dugon tawada bakin dugo ya zama tabo na inda aka dauke ta kuma ya namun naumata sannan ya kwanta dan wani bacci ƙubabu sai a sake ɗauke wani sashi nata fa ya aka atharuha sai alama inda aka ɗauke ta ya wanzu mithlal majli kamar kwatankwacin kanta ta hannu da ake yi sakamakon aiki za ga ta tabo hannun mutum ya dururuwa ya wato anin taso ka jamrin da harajtahu ala rijli kai ka ce wani garwa shi ne ka juya shi a jikin kafarka ma'ana ka dada wa kafarka shi ya taɓa wani guri daga jikin kafarka fana fana ƙeɓa ko sai zamanto ya yi ɗugu fatarahu muntabira sai kaga ya kumburo ya dago ya ɗoru ruwa wa laysa fihi shay gashi kuma ba komai a ciki kantar da yake wacce ta zamanto to anin ta girma fa yusbihu an-nasu yatabaya'una sai mutane su waye gari suna cinikayya da juna fala yakadu ahaduhum yu'addi al-amana amma ba za ka iya samun ɗayansu da zai ba da amanar cinikayyar ba ku yi da mutum gashi gashi guda nawa kake so kaza nake so kakka da an gama kudinka na shiga hannunsa ka jefa rijiya gaban ki dubu kuma ba za ka ga abin ba kasu nan dai fayuqalu sai ka ji ana cewa na fi bane fulanin rajulan amina aiko a cikin zuriyar gidan suwa ne akwai wane mai amana ma'ana mai amana ya zama tsinta ya zama kwayoyi a cikin al'umma ana faɗarsa akwai a guri kaza akwai a guri kaza to iyanar din nan iyanar za mu ɗauka a hadisin mai bayan ragowar rabin sai wani sati insha Allah idan ka koma lafazin ruwayar imam muslim shi ma bayan ya ce an hudaifata radiyallahu anhu daga Hudhayfa Allah ya da shi qala yace حدثنا رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zantar da mu maganganu guda biyu shi sai zo da cewa qad ra'aitu ahadahu amma anan lafazin da muka karanta babu qad kawai ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar ko kama lafazin ruwayar imam muslim akwai qad ra'aitu ahadahuma tabbas na ga ɗaya daga cikin maganganun da ya mana amma ina jiran ganin ɗaya to a hadisin da makaranta <clears throat> yanzu lafazin imam bukhari ya ce haddathana annal amanata nazalat ko fi jidri qulubir rijal ko bayan nan sai ce me thumma alimu min ko kuma lafazin imam muslim maimakon summa alimu anan cewa thumma nazala alquran fa alimu min alquran bayan an halicci wato amana a cikin zakatan bayi a asalin halitta da Allah ya musu ya halicce su masu amana to bayan haka kuma sai Allah ya saukar da alkur'ani mai bayanin dokokinsa da shiryarsa ga bayi fa'alimu min alqur'an sai suka sake sanin meye amana a ilmance daga alkur'ani an fahimta saboda haka halittar amana a cikin zakatansu ya gabaci saninsu da amana a shari'ance a ilmance an fahimta ko? turaka kalafazin imam muslim ya tafito mana cewa sai da alkur'ani ya sauka sannan suka san abinda suka sani na amana a cikin nasoshin shari'a wa alimu sunnati suka kuma san abinda suka sani daga sunnar manzo game da ita amana to a nan lafazin da muka karanta na Imam Bukhari bayan an ce thumma alimu min alquran sai aka ce thumma alimu min as-sunnah thumma thumma a guri biyu amma a cikin lafazin Imam Muslim bayan an ce thumma nazala alquran fa alimu min alquran da fa sai kuma ya ke cewa wa alimu min as da waw an gane ku shi da wani nan kuma thumma thumma to ita gaba da cewa haddathana ar-raf'iha a lafazin da muka karanta kuma manzo ya zantar da mu game da dauke amana daga cikin zakatan bayi to amma ku koma lafazin ruwayar Imam Muslim hadisin yana cewa wa haddathana ar-raf'il amanati kuma ya zantar da mu game da ɗauke ita amana maimakon ha ɗauke ta aka kawo ke da sunanta a karanta da muka yanzu cikin lafazin imam bukhari to can sai aka fito da sunanta ƙarara wa haddathana ya kuma zantar da mu an raf'il amanati game da ɗauke amana to sannan a nan da muka ci gaba qala ya ar rajulun naumata mata ko fatuqbadul amanatu min qalbi mutum kan kwanta dan bacci na dan wani lokaci sai a danke amana daga cikin zuciyarsa fa yadhallu atharuha sai alamatta ita wato ainihin gurin da aka shi gurin da aka dauke abin nan din amana sai ya zama mithla atharil waqti kamar kwatankwacin wato bakin ɗigo kamar ɗigon tawada to a cikin lafazin imam muslim sai aka ce mislal waqti da aka ce nan aka ce fa yadallu atharuha mithla atharil waqt da aka faɗi mithla aka faɗi asar ko to amma a lafazin imam muslim babu asar din fayadhallu atharuha mithla alwaqti sai alama gurin da aka dauke amanar ya zama kamar bakin dugu an gane ko to lafazin imam muslim shi bai zo da wato maimaita asar ba amma imam bukhari an maimaita asar a ciki to sannan ah, lafazin imam muslim kafin nan da muka gasi aka ce sun mai namun naumata fatu ƙubabu fa ya baƙa atharuha mithlal majli ko aka ce ka jamrin da harastahu to a lafazin imam muslim akwai cewar sun ga hasa sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki tsakuwa fa da harajahu ala rijlihi sai ya jujjuya ta ya mammotsa ta a jikin kafarsa in ka ɗau tsakuwa ka danna ta ka motsa in ka ɗauke za ka ga alama da ce a gudu an gane ko yana so ya kwatanta masu cewar in an ɗauke amana daga cikin zuciyar mutane to gurin yakan yi tabo kamar kwatankwacin yadda in ka ɗauki tsakuwa ka mutsaka a jikin wato kafa ko ta fata daga cikin fata jikinka in ka ɗauke za ka ga alama duk dai kwatance ne da za a gane zancensa to lafazin imam muslim ya zo da wannan da aka ci gaba a lafazin na makaranta ka jamrin da ba zai zamanto wani lokaci mutum zai kwanta ya bacci fatu ubazu sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa fa ya baka atharuha sai alamarta ta zama mitlal majli kamar kanta ka jamrin da haras da mu kai ka ce wani garwa shi ne ka motsa shi ala rijlika a jikin kafarka ka nafaqa ko fana sai ya dugu fatarahu muntabira sai kaga ya kumburu ya ɗuru ruwa walai safihi shai gashi kuma ba komai a ciki fata ce kawai ta ɗago fito fa yusbihu an-nasu yatabaya'una sai mutane su wayi gari suna cinikayya fala yakadu ahaduhum a lafazin da muka karanta amma ka kuma lafazin imam muslim fala yakadu ahadun babu hum din sai zaman to ba za ka iya samun wani ɗaya ba yu'addil amanata da yake sauke amanar cuɗanya da juna amanar cinikayyar da aka yi da sauran abubuwa da ake gudanar a nan an ce fayuqal sai a rika cewa inna fi bani fulanin rajulan amina aiku a cikin zariyar suwa ne akwai wani amintaccen mutum guda to ka kuma na fazil imam muslim hatta yuqal haka yace hatta yuqala har kai ga ana cewa inna fi bani fulanin rajulan amina tabbas a cikin zuriyar suwa ne akwai wani mutum amintacce to da ka amintacce ya zama abin kirgawa a cikin al'umma saboda karancin amana a tattare da su to bar mu koma wa sharhin wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam idan tadda sahabbansa maganganu guda biyu Huzaifa Allah ya yarda da shi yake hakaito mana wannan zantuttuka guda biyu yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadithaini manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zantar da mu wasu maganganu biyu to ne sai malamai suka ce eh, in ka kalli hadisin a karan farko cewar ya zantar da su wasu maganganu biyu in ka fassara shi a matsayin hadisai biyu ai hadisan Hudhaifa ba biyu bane kawai da ya jiyo daga manzo ko sai malamai suka ce to kenan ba maganar hadisi kwayar hadisi daga an wani an wani ko kuma ce daga annabi ya ce kaza ya ce kaza ce kaza hadisi da a wani karin kuma daga annabi ya ce kaza ce kaza ce kaza hadisi biyu to ba wannan ake nufi a ya zantar da mu wasu maganganu kwaya biyu da suke da alaka da amana an fahimta shine abinda Hudhaifa yake so ya faɗa mana a wannan gaba ba magana ake dan kaka zo ko ka gani a ce ya zantar da Musa hadisai biyu ko da wani hadisin da wanne an fahimta ko a ya zantar da mu wasu maganganu biyu da suke da alaka da batun amana an fahimta ko suka ce maganganun guda biyu kuwa shine hadisin ya fayyace a ci gaban su magana farko ya musu magana ko ya zantar da su akan saukar da amana cikin zukatan bayi <coughs> da ni da kai da shi da ita da su Allah ya saukar da amana a cikin zukatan bayi musamman magabatanmu abin da ya kama da ga cikin sahabbai tabi'ai waɗanda suka rayu da manzo da wanda suka rayu da wanda suka rayu da manzo amana ta yawaita ta samu a cikinsu tun samar da su da Allah iya samar da su da amana saboda za su zauna da manzansu su karɓi saƙon addininsu su isar zuwa ga bayi in ba amana saƙon ba zai isu yadda yake ba an fahimta ku to an samu wani saboda a lokacin addini ya yi ƙarfi sannan kuma abubuwan da suke gurɓata halayya da ɗabi'u sun yi ƙaranci su da sai zamanto Allah subhanahu ta'ala da ya saukar da amana cikin zukatan mazaje bayi da suka rayu a wani lokaci to amana ta zama musu wato kamar wani abin da za a ce kowa ya siffata da shi wani amini ne wani amintacce ne wani amintacce don da ka huda da shi ba ka da fargabas ina da amana iya gaskiya abin da zai ga maka haka abin yake yadda ya faɗa maka da baki haka abin yake a ransa ba zai baka abu daban kuma a ransa abin da yake ya gaya ike kullata da shi da wanda, ba rifi ba dungu iya gaskiya abin da ya faɗa maka shine a wajen kiransa to wannan shine abin da manzo ya faɗa musu cewa asalin bayi an saukar da amana cikin zakatunsu magana ta biyu da manzo ya musu shine cewa za a samu kai a wani lokaci da kuma ana ɗauke amanar da ke cikin zakatan bayi yadda aka saukar da ita haka kuma za a rika bi ana tsince ta ana ɗauke ta ana fahimta ko sai a wayi gari ta bar tushen cikin zakatan bayi alhali da ta sami gindin zama a cikin tushen zakatan bayi to kalmar fi jidari qulubir rijal kalmar jidar abin take nufi tushe na asali ma'ana an saukar da amana karan farko a cikin asalin zakatan bayi za kuma a ana tsince ta ana danke ta ana ɗauke ta ana cire ta daga ciki dole su ne labarai guda biyu ko maganganu guda biyu da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa sahabbai wanda hudaifa daga cikin su ya haddato ya kiyaye mana to a wannan gaba wannan hadisi dalili ne da hujja akan cewa farkon al'amarin amana Allah subhanahu wata'ala ya samar da ita a cikin zukatan bayi a matsayin kamar wata halitta da yi musu yadda aka halitta mutum da ba shi aka samar da shi to haka kuma aka samar da amana cikin zuciyarsa an fahimta ku a samar da kai a samar da abin da za ka tafi da rayuwarka da shi to haka asali Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayi wajen samar musu da amana su da sai zama amana a tattare da bayi a asalin a karan farko halitta ce an gane ku fitratan lahin da ti fataran nasa halitta ce ta Allah da ya halicci bayi a kai ayyuka ayyuka da amana ayyuka ayyuka mai amana wannan kenan to da manzo ce thumma alimu min alquran ko kuma thumma nazala alquran fa alimu min alquran kamar da yake lafazin imam muslim sannan sai alqur'ani ya sauka a sakamakon aiko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa alimu min alqur'ani sai suka sake yin ilimin sanin amana daga alqur'ani da suna da amana a halitta yanzu kuma suke samun amana a ilmance an fahimta ko wa alimi na sunna suka kuma san meye amana a cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama na abin da suke gani da gare shi a aikace da kuma abin da suke yi daga sa na bayani to a wannan gaba kuma sai ake sanar da mu cewa amana bayan samuwarta a matsayin halitta ga bayi har wa yau bayan da suka yi ilimin sanin alkur'ani suka yi ilimin sanin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sun sake sanin meye amana sun ƙara samun meye amana ta hanyar sanin da suka yi wa nassoshin alkur'ani da kuma gundarin dalilai na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama inganta, sai zama sun hada samun amana ta salo biyu na farko a asalin halittar da Allah ya musu ya halicce su da amana na biyu sun yi ilimin sanin mai amana a tsarin addinin Allah da dokokinsa to da ka tula ka tarda wanda yake a wannan lokacin na manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya sauka akai ilimin sanin me ya kunsa da hadisan manzo suka samu akai ilimin sanin me suka kunsa to anan ne gurin musulmi zaka same shi ina da amana ta asalin halitta ina da amana ta sanin alqur'ani da hadisi ko amma wanda bai san me qur'ani ba har a lokacin manzo din bai san me hadisan manzo ba isan sai fice sai aiki da su to sai dai ka same shi da asalin amana ta halitta amma ba za ka same shi da ta nasoshin shari'a wacce ake samu daga alkur'ani da hadisi an fahimci wannan shi ne kake gani yanzu ake mamaki wai kamar wato ainihin gidowar in kai hulɗa da shi za ka gama lami lafiya amma kuma ku yi da ibrahim a samu matsala shi da aka samu matsala hatta asalin amanar da aka sa a zuciyarsa ta halitta gurbata ta sa Allah ya tsince ta daga ciki an fahimta ko abin da zai kara masa ita ko ya tabbatar da ita alqur'ani da hadisi bai damu da su duk da an haife shi musulmi ya tashi iyasu da kakanninsa musulmi to bai santa a alqur'anance ba bai santa a hadisance ba kuma a mu'amalar da abin da yake yi abubuwan da yake sa Allah ya tsince ta halitta ma daga cikin zuciyarsa yake an fahimta ko sai ka tar shi kuma wannan bai ɗabi'anci da yin wasu abubuwa miyagu da za su sa hatta ta halitta a tsince ba sai ka samu irin wannan ta halitta a tare da shi kai hulɗa ka samu lafi lafiya a kan an fahimta ko saboda haka amana tana da ɓaryoyi biyu ɓaryar farko samar da ita da Allah yi a matsayin halitta cikin zukatan bai ɓarya ta biyu samun tabbatuwarta da kuma fahimtar ta kyakkyawar fahimta daga dalilin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shine abin da wannan gaba take ba mana sannan bayan haka malamai suke cewa misalin samun ilimin biyan amana daga alkur'ani kamar abinda da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin suratul ahzab inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah yake cewa mun bijirar da amana ga wato anin sammai da ƙasai da duwatsu sai suka ƙi kinkimarta sai suka ƙi ɗaukanta suka tausaya wa kansu game da kinkimarta da tunkara wa hamala al'insan amma sai mutum ya kinkima ya ɗauka Allah ce innahu kana zaluman jahula shi dama mai yawan zaluntar kansa ga kuma ƙungurmin jahilci tare to da ya kinkima to bayanin wannan na amanar wanda bai san alkur'ani bai bi ta kan wannan <coughs> ayar ba ya zai san wannan bayanin da Allah ba zai san shi an fahimta ku sannan ya tabbata a sunna manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da sabon annabi Anas yake cewa ba wata hudu ba dai dai kaji manzo ya hudu ba bai faɗo wannan hadisin ba in ya hawan bari yakan ce la imana liman la amana la wala dina liman la ahadala babu imani cikakke ga mutumin da ya rasa amana kuma babu addini cikakke ga mutumin da ba shi da alƙawari kaga wanda ya san wannan bayanin na manzo yake so ya tsira da cikakken imani ba zai cin amana ko zai ƙoƙarin yin ta ita amana wanda ya san cewar manzo yana maganar mutumin da yake zama mara alƙawari alama ta cewar bai da cikar addini mai raunin addini ne da tawayar addini to kaga mai san addini zai zama cikakke ba zai zama mai saba alƙawari ko ba shi yin ilimin abin da ya bayani na abin da ya shafi amana daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani su suke tabbatar da asalin amana ta halitta da ke cikin zuciyar bawa su sa ta zama wato ainihin ta kyau ta tabbata ta yi ƙarfi ta zama mafi cika haka ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addil amanata ila man itamana wala takhun man khanaka ka bada amana ga wanda ya amince maka duk wanda ya yarda da kai idan ka wani abu nasa a hannunka to in ya buƙaci abin ya samu a mayan masa da kayansa wala takun man khanaka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ka ce wai ka rama an zama biki da kai da shi an waye gari duka kun zama marasa amana shi ka tashi zai zanta da rashin amanar ka kai man ka tashi zaka zanta da rashin amanar so da haka kai baka da amana shi ba shi da amana an fahimta amma idan ya ci amanar ka kai kuma sai kai masa amana ba kai masa ha'inci ba to wani yake nuna cewa har yanzu kai kana kan asalin halittar da aka maka ta amana sannan kuma kana kokarin dabbaka abin da ka sani akan amana daga hadisai da alqur'ani shi kuma abin da ya maka na cin amana da ha'inci ina nuna cewa amana ta asalin halitta ta gurfata sannan kuma ta sanin shari'a da aiki da ita babu ita inda akwai ma tayi rauni shi sa ya haƴanci to wannan a matsayin kamar misali akwai hadisai daban-daban na abin da ya shafi wato ainihin amana da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamomin munafiki guda uku in yi magana ya yi ƙarya in aka amince masa ya yi ha'inci idan an yi alƙawari da shi ya saba to idan ka ci wanzu ya ce ai masu saba alƙawari masu ha'inci masu ƙarya sun ɗabi'antu sun siffatu da siffar munafukai ne ai kaga kai da baka so ka zama cikin mai yin halayyar munafikai ai ba za ka mai da ƙarya abin yi ba ba za ka mai da ha'inci cin amana abin yi ba ba za ka mai da saba alkawari abin yi ba kaga wannan zai sa asalin halittar amana ka ta wanzu kuma ta samu wato da ƙaruwa da inganta da kyautata sakamakon aiki da wannan hadisi na musu wanda kuma ya jahilci haka sai ga shi na ganin aikin amana ba wani abu wani ma yayi ina yi ai kawai duk haka abin yake to wannan yake nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kare mu da sanar da mu cewa amana halitta ce ta Allah asali da yawa wato bayan sa mutane da aljanu sannan kuma takan zama ilimi da wani abu da ake koya a goge a kware A samu cikarta da kuma wato inganta ta daga sanin ayoyin alkur'ani da fahimtar su da kuma sanin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da gane su da yin aiki shi ne malamai suke cewa abinda ake cewa amana a asali bisa zahirin abinda wannan aya da waɗannan hadisi suke nunarwa musamman da ita ayar inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha malamai suka ce abinda ake nufi a nan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa bayi to a kashe ta ba abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa bayi na abin da ya shafi wato ibada da kuma imani imani da Allah subhanahu wata'ala ya buƙaci bayi su da biyayya da ya buƙaci su yi masa Shi ne asalin amanar da Allah subhanahu wataala ya a ƙoƙarin su na yin imani da abubuwan da ya buƙaci a imani da su da ya masa biyayya kan abubuwan da ya buƙaci a yi masa biyayya akwai da suke kai tsaye haƙƙinsa ne akwai da suke kuma haƙƙin bayi ne a tsakankanin su in ka kalli doka Allah da shari'arsa da addininsa gaba ɗaya magana ce ta ka tabbatar da haƙƙoƙin shi da ya halicce ka ka bashi su ka kiyaye su ka kuma san wato haƙoƙin waɗanda za ka rayu da su da kai kanka ka aiwatar da su to wannan shi ne abin da ake cewa amana to da amana ta kunshi wani to da in ta dawo a tsakankanin bayi kana magana akan amana malamai sukan ce abin da ake nufi da ita mayar da abubuwa ga masu su musamman da ya baka aro asalin abin da ya baka aro na waye nasa ne kai amfanin ayar yarje maka mora amma asalin abin kayansa zamantakewar addini da kuma wato mu'amala ta yan uwan juna ko makotaka ta sa ya aminta ka karu da amfanin da ake iya samu daga wannan abin nasa to sai baka abu to in kana da amana wannan abin da ka ara yayin da ibai waya ko kuma ka gama abin da za ka yi na amfani da shi za a ga ya dawo amma idan aka ce an baka aro ya salwanta ka rike ka cinye to wani na tabbatar da cewa baka da amana saboda abun wani ya shigo hannunka ya ki fita an fahimta ko sannan haka bashi yayin da mutum ya ci bashi abin da ya ci bashin nasa ne na wani ne ba nasa bane na wanda ya bashi bashi to yayin da ka biya bukatarka da abin da ka karɓa na bashi kuka da shi sati ɗaya ko zuwa ƙarshen wata da an yi albashi ana da zan kama sai aka yi albashi sai ji shiru makatan kuka haɗu ma sai kai fuska kamar ma baya magana ya wuce ka wuce ka sake haɗuwa aka yi mitin aka tashi tare aka yi shewa aka tashi aka watsa kama gaban ka kai tafiyar to ne nan ba baka da amana saboda haƙƙinsa da ya biyo hannunka ya taimaka maka ka samu biyan buƙatar, ka cimma abin da ke so ka cimma shi kuma ko ogo to na nuna baka da amana mahaici ne za ka sa masa tsoron baiwa mutane rance i taimaka musu an fahimta ku sannan kuma za ka sa masa wato ƙarancin agaza wa wasu sakamako yana ganin kada fa a masa irin abin da kai masa kada fa a sake maimaita masa kafa a mai da shi gailo kowa ma ya zo ya karɓe abin da yake shi a bashi da matsala kuma kowa je bai ƙata ta biya shi banda aro banda bashi ajiya tana daga cikin abubuwan da suke amana wani unguwa abin nan ajiye mu to abin da ake bukata in aka baka ajiya lokacin da aka waiwaye ta aka nema a samu ba a baka ajiya kuma a nema a rasa ba to ne nuna cewar mahayanci ne kai baka da amana to da duk sanda mutum yake yayi da waɗannan abubuwan duk sanda yayi daraja da kima a gurin Allah <coughs> domin shi yayi umarni da ai amana inna Allah ya'murukum an al amanati ila ahli to in kai ka sami kima daraja a gurinsu domin kayi aiki da abin da ya sa ka kai mabiyayya sannan kuma su bayin da kai mu'amala da su za ka yi daraja da kima da mutunci a gurinsu saboda haƙƙinsu in ya shiga hannunka yana fita suna ka kai suna kallon ka mutum cikakke saɓanin kuma idan ka zama ba haka ba suna kallon ka ragage tauyayye ba abin amincewa suna ka to abin da ya shafi al'amarin amana abu ne mai girman gaske wa haddathana an raf'iha kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zantar da mu game da dauke amana qala yanamu rajulun nawmata yace yadda abin zai kasance mutum zai kwanta dan yin bacci na dan wani lokaci an ce annauma baccin da kai na yanzu guda daya na wani karo fatuqbadul amanatu min qalbi sai ya tashi an cire an danke amana daga cikin zuciyarsa abin nufi bayan saukar da amana da Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin zukatan bayi a farkon al'amarin samar da bayi to za a samu kai a wani lokaci da za a rika wato tumfike amana da cizge ta da cire ta daga cikin zukatan masu ita da wani dalili akan me me yasa malamai suka ce saboda munin aikin waɗannan waɗanda aka cire amanar daga cikin zukatansu mummunan aikinsu da munin ƙudurinsu ya jaza musu Allah ya ɗauki amana daga cikin zukatansu saboda yanzu zukatansu ba su cancanci zaman amana a cikin ta an fahimta ko? to shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewar abinda yake samun bayi mara daɗi mummuna fa kasa kasabat aiki sakamakon abin da hannayen mutane suke samar wa kansu mugun aikin mutane da canzawar halayyarsu da ɗabi'unsu daga nagartattun halaye da kyawawan ayyuka su koma munanan ayyuka da kuma mummunan ƙudiri shi yake jawo Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke amana idan keta daga cikin zukatan bai saboda haka sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallama, da amana ta zama wato ainihin sifa alama daga alamominsu albarkacin kyan nufinsu da nagartar ayyukansu Allah ya datar da su da tabbatuwar amana ta halitta da iwa zakatansu da kuma tabbatuwar amana ta ilimin sanin Allah ya ce annabi ya ce da suka samu a yanzu da duniya ta taho kare. alƙiyama ta kusa tsayawa an samu kai a cikin wani irin hali zukata sun gurɓata sai mugunta sai mugunta sai keta ayyuka sun yi muni maimakon kyakkyawa sai munana fyaɗe luwaɗi sata zina kaza to waɗanda sai suka sa Allah subhanahu wata'ala ga cewar amanarsa ba ta cancanci zama cikin zukatan masu irin wannan sai rika ɗauke dan abin da ake dan samu daga mutum na dan wani kirki zuwa ɗan wasu kwanaki sai ga ya sake damulewa ya sake fanda rashin kyau saboda maimakon ya karagar munanan ayyukansa da mugun nufinsa karuwa miyagun ayyukan suke karuwa munanan nufin suke da za ka sai a waye gari kullum gurɓata yake ba gyaruwa yake ba baya yake ba gaba yake yi ba to wannan shi yake sa Allah subhanahu wataala yake dauki yake tsince amana daga cikin zakatan ba Allah ka kiyaye to tunda da ta sami gindin zama a asalin zakatan bayi ta kan kama to yayin da aka ce kuma an cire abin da ya samu guri zama idirshan a guri to sai kaga ya ba alama a to ko bishiya ce aka rasa ta ta zauna ta ci wuri ai lokacin da ka so tumbike ta sai ta taho da kasar gurin ko sai ta yi gurin rami da alama to duk abin da ya karfi ikan kama to in ka zo cire shi zai batta mu zai bar amana to shine abin da yake faruwa da zakatan waɗanda aka cire amana daga cikin su shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yadhallu atharuha sai alama gurin da aka cire amanar ya zama misla atharil waqti kamar kwatankwacin alamar bakin dugu kamar dugon tawada abinda ake cewa alwaqtu kenan dan karamin dugu wanda yake da baki da duhu haka saboda haka yadda idan an yi rauni a gangar jiki an yi ciwo in ya warke kake ganin tabo da alamar inda aka yi ciwon to haka halayya ta amana ɗabi'a ta amana idan aka cire ta daga zuciyar bawa tana barin tabo da alama na an cire ta sannan manzo yace thumma ya damun naumata sannan sai ya sake wani bacci na karo <coughs> fatuqu babu sai a sake wato danki wani sashi na amanar fa yabqa atharuha sai alamar ta tawanzu mithlal majli kamar kwatan kwacin kanta shine malamai suke cewa abinda annabi yake nufi anan ko dai ba lokaci daya ake ɗauke ta baka cukan gaba ɗaya. an san ka da amana ajiya kuma yau a waye gari ka kwanta bacci ka tashi sai a tare kwata-kwata wani abu mai suna amana babu a tare da a ba haka ake ragatta ake gwargwadon munin halinka gwargwadon muyagun ayyukanka gwargwadon yadda ake ragatta ake ciratta an gane to shine sai a waye gari kuma ka rikide ka zama babban niga sai shedanci babu addini babu sanin ya kamata ka bi titi kana taku ɗaiɗaiɗai ka tsefe gefen wato wandonka rigarka wani bangaren ya wani bangaren tsaho cewa kai fa yanzu ka riga ka zama ya e kasashe a daina sare da wani magana ta Allah ya ce annabi ya ce ko kuma bin kirki a tsatsar to galibi ba lokaci ɗaya mai irin wannan yake zama haɗu da kaɗan da kaɗan da kaɗan yake zama haka sannan suka ce kuma yana iya ɗaukan cewa ka ɗan yi bacci an cire amana to kai kenan wani kuma shi ma ya yi bacci ya tashi an cire amana to shi ne ake nufin cewa wancan na farko da aka faɗa wanda aka cire wa na farko wanda na biyu da aka faɗa wanda aka cire na biyu ma'ana da haka da haka marasa amana suke yawa an cire amanar wannan an cire ta wannan an cire ta wannan an cire ta wannan sai ga taron marasa amana ya tashi ko a'a an rage amana wannan an rage amana wannan an rage amana wannan masu karancin amana sun yawaita an fahimta ku har ma a waye gari wani kankarar amana taka sai ana da sabon suwana suwana su ne masu amana to malamai suke maganar wajilu ai majilu kamar da muka faɗa abin da ake nufi da shi kanta tun yi aiki aiki ya aiki saboda riko na abin yake da karfi a jikin fata su mai laushi sai ga ya bar masa tabo da alama na karfin abinda da ka rike da shi kana aiki shebur ne diga ne manjagara ne saboda karfe ne kai kuma fata ce to ka rike kana aiki kana buga to sai ka ga wato ainihin fata gurin ta dauko ta ɗoruwa to shine almajlis ka jamrin da harastahu ala rijlika kai ka ce wani garwashi ne da ka motsa shi a jikin wato ainihin kafanka ko tafin kafa ko wani sashi na kafa in takawa ma kai sai ka ga wato ainihin ya bar maka ita ma wuta idan ta ci guri haka take sai ta bar alama sai ka tarda wato ainihin inda wutar ta taba ya kumburo ya ɗuru ruwa ko hmm. to kamar haka fa yusbihu nasu sakamakon tafiyar amana daga cikin zukatan mutane sai mutane su ayi gari bayan ya ce fana fatarahu muntabira ko fana faqa fatarahu muntab muntabira sai wato ainihin hakan ya haifar maka da wani dugu ko kuma ya haifar maka da wani kumburi sai kaga ya dago ya zama kumburi fa yusbihu nasu sakamakon an cire amana babu ita sai ta banta sai ta a cikin zukatan bayi sai a waye gari mutane suna cinikayya ya una suna cinikayya fala kadu ahaduhum amma ɗayan ba zai yi kusa da yu'addil amanata ya iya bada amana ba saboda haka tafiyar amana daga cikin zukatan bayi da ƙarancin saninsu da littafin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama shi yake haifar da tafiyar amana dan haka ko yanzu da tai karanci inda ka same ta ko kuma jama'a da ka same su da ita in ka zauna da su za suna da ilimi na sanin Allah ya ce annabiyya. wannan ne ya wanzan musu da amana su kuma suna aiki da abu in ku katar da ga karatun alqur'ani ga na hadisin amma kuma ba amana to dafan baki ake da baki ake ya san qur'ani fataha kowa in ka cire ya sani amma bai san abin da qur'ani ya kunsa ina ne farko ina ne karshe bai sani bai aka faɗa nan bai aka faɗa can bai sani ina dai da baki to sai ga an hada kai da shi an rubuta qur'anin da jini ya rubuta wa karo ta shafa saboda ta samun kwastomomi ya rubuta barawa ya bashi ya fita in ya ja ya sata sama ba za a ganshi ba ko saboda bai san me a ciki ba manufar da ta za ka sanar da alƙur'anin ba ita ce a gabansa sa saboda bai san ta ba to amma in dai an san qur'anin ana aiki da shi ana fahimtar sa in dai an san hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar su ana aiki da su to zaka samu amana a wannan guri to shine malam ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa rahama abin da ya gabata zuwa nan inda muka tsaya sai ke cewa rairayayyen abin da wannan hadisi yake mu. ina sanar da mu cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi game da al'ummarsa na batun za a samu kai a wani lokaci an ɗauke amana Allah ya tafiyar da ita waɗanda suka siffatu da ita an cire ta daga cikin zukatansu har an wayi gari sun zama marasa amana sun zama maha'ita bayan da sun kasance amintattu abin nutsuwa da su ababen amincewa yace to wannan abu yana afkuwa bisa abin da ake gani karara yana faruwa ga mutumin da iga wurayu ya cakudu da waɗanda suke da rashin amana maha'inta suka zama abokan hulɗarsa to a kwana a tashi sannan a hankali za ka ga ya kiɗe shi ma ya zama mahaici idan abin da yake faruwa da mu kana da amanaka da ƙoƙarinka na kwatanta gaskiya da yin daidai sai a ɗauke ka sai a ma cikin wata ma'aikata sai ga an zo ana ta ƙara zero ana ta ƙirƙirar fayil ko in kai magana sai kai da Allah kai fa sabon mai ne ka tsaya ka koyi aiki za ka tsaya ka koyi aiki ko haka za ta gaya masa shi kuma sai yadda shi sabon mai ne yau ya zo bai san yadda ake kwantar da hankali ka tsaya ka koyi aiki ka samu abin duniya ka haka ake da yayin kwarai zama babban barawo to haka haka haka haka ana jin ina jin ba daɗi ina jin jin ana ana bashi baya karɓa eh, to wannan ai wannan kyauta aka ba ustaz wannan kyauta ne to a baka kyautar banda da baka shigo aikin ba ko me yasa ba a baka ba sai dai Allah na taka to haka haka haka haka ana nan ana nan sai ka ji kuma na ce ka ai wani expert ne ya ya wuce kowa a ciki in aka zo ce kusawa wani a ciki ya sai da zai to da haka haka take fa sai ga mutum ya rasa Allah Allah ka kiyaye mu eh banda <laughs> an rasa goga to waɗannan bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kan amana shine amfanin ka koyi wannan ka sani kai kokarin iya bakin abin zaka iya ka tsara amana kada ka rasa wa kanka amana ka rasa kima a gurin ubangiji ka rasa ta a tsakankanin bayansa eh duk hali da rintsi ka daure ka yi aiki da abin da zai tsiratar da kai duniya da lahira biyewa yama da yanayi na gari ba zai fitar da kai na farko shi da ubangiji subhanahu wata'ala ina sa albarka cikin abubuwa da sama wa bawa nutsuwa da kwanciyar hankali idan ya tsayu da yin abin da ya sa shi kuma yana ba shi kare wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim adahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra haka ya sa ma sauki cikin al'amura ya baka mafita a cikin rinsu kuma ya tanadi lada ina na yana jiran ka aljanna da abubuwan da ta kunsa to amma sai kai hakuri sai ka daure sai ka fi karfin zuciyarka sai ka yaƙi da shedan sai ka samu matsala da gurbatattun mutane eh a yaje aje din in abu ya shafi kai ai ofisin usman ya wannan sai dai ku hakuri eh to ka tafi a haka in Allah ya taimake ka sai ka zama dalilin jawo su sai kuna ƙara yawa ana samun sauƙi da sassauci in ma ko baka dawo zuwa ba to kai da ba a jaka lakum dinakum waliya eh tafi a haka to wannan shine abin da ya sawwaka abin da kuma ya rage insha Allah sati mai zuwa zamu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi a satin da ya gabata Dakon da ya turo takardarsa amma ba samu karanta ta ba tambayarsa abin take cewa wanda ya riski sallama a sallar juma'a zai cika sallarsa ne ya yi raka'a biyu ko kuma zai yi azahar wanda a sallar juma'a bai samu ruku'u na raka'a ƙarshe ba to bai samu juma'a wanda bai samu juma'a ba a zahar yake saboda ko da ka sami tsayuwar bayan dagowa daga ruku'u na raka'a ta biyu ta juma'a to sunanka wanda bai samu juma'a idan aka yi sallama za ka tashi ka yi raka'a hudu ta azahar ɗin da take kanka kamar yadda sauran waɗanda suka rasa juma'a za su yi azahar to da haka juma'a ana samun ta da samun ruku'un raka'a ƙarshe in ka samu ruku'u raka'a ta biyu to idan aka yi sallama za ka tashi kawo ɗaya ita ce cikon ɗayan da ka samu da liman kayi juma'a ko da dai ka rasa rijistar da ake waɗanda suka zo juma'a a kan kari kamar da ya tabbata a hadisi waɗanda suka zo juma'a suka jira zuwan liman ya zo ya musu hudu ba 'yan karan farko za a yi su kamar sun ba da sadakar raƙumi don neman kusanci zuwa ga Allah da ladan wanda suka biyo bayan su a rukunin wanda suka zo masallaci da wuri kamar sun bayar da sadakar sa don neman kusanci ga Allah da samun ladan masu bin su kamar raƙu haka har a zo masu kamar ƙwai. liman yana zuwa yi sallama zai fara hudu ba sai waɗannan mala'iku su rufe fayil ɗin da suke rubuta wanda suka zo da wuri suka samu ladan sun ba da wani abu na kamar sadaka da suke sa ran samun kusanci da lada saboda shi sai maganar wanda suka samu sallar juma'a sun ji hudu ba an yi juma'a da su sai kuma waɗanda ba su sami juma'a ba sun dai zo sun tara an ma ɗago daga garku uraka a tafi su kuma a zahar za su yi ba juma'a su ba sa cikin fahimtar waɗanda suka gabatar da wani abin kusanci a matsayin kamar sadaka ko ba sa cikin wanda suka samu sallar juma'a an fahimta ko to haka abin yake Allah ya bada eh. shi na eh a lokacin ya shiga wani hajji da su wani ya tsara Eh. ya ce ya mutumin da ya tafi umara a lokutan da ba lokacin aikin hajji ba amma kana damar kai umara tun ita umara a tsawon shekara za ka iya da a lokacin da ka samu kanka kaji sun mutum ya biza umara ya ce ta fi sauƙin kuɗi kuma ita ba sai lalle a lokacin hajji da ya je sai ya ƙi dawowa suke yar buya da shi da hukumar saudiya ina so sai an yi hajji zai dawo to idan isha ya tsira ba a cimma kama shi ba in yi aikin hajjin ya aikin hajjinsa aikin hajjinsa ta yi laifinsa na karya dokar ƙasa kuma yana nan an fahimta ko a ɗaya da ba a kama shi Eh, amma dai wannan abin da yi bai kyauta wa kansa ba eh akwai wani nau'i na irin cin amana ai abin da suka yi da shi amana da suka yi da shi za su ba shi dama ya shiga ƙasarsu su na sati biyu ko na wata ɗaya ya yi ibadar umara ya fita akan haka suka yi rijiya da shi aka masa tamfi iya da ya tafi ko ya ce to ba dai kun yi tamfin ba dai na shi ƙasar ba to ai sai na fita yawwa ai nau'i nau'i ne to laifin wannan yana nan amma hajji ta yi saboda musamman ma yi zama dama hanyar da ibi isa mu kudinsa ya din halattacciyar hanya ce ba ta mago-mago ba ce ita ba to ba matsala amma dai rashin dacewar abin da iya nan wannan wani abu ne mai zaman kansa eh, na'am Allah idan tambaya ne idan mu fahimci karatun ah, da ka na kan amana hmm. kenan za mu fahimci farko amana halitta ce haka da kasu. to kenan ko da ka fi ne ba ma kuce wannan bai da addini wannan halitta idan yana da shi kuma ya kare haka za ka iya samun su da wani abin da ya lallaka mishi wannan amana haka akwai wani sakamakon da zai samu saboda yake wannan amana da ya zuciya eh shi ne idan ya abin kirki a duniya kamar da ya tabbata hadisin da Imam Muslim ya rawaita kamar koya sadaka taimakawa mabukaci kamar isarar da zumunta kamar ya faɗi gaskiya kamar ya tsara amana da kai magana to shi in ya tsayu yana wannan abubuwan sakayyarsa da ladansa ya shaƙi iska Allah ya sha ruwa da Allah ya samar a banka ya samu abincin da Allah ya fitar ya ci ya ci rabansa a nan duniya amma a lahira kila da duka suna nan suna jira yau saboda rashin imani yau yau Allah sa na sa amsa a kamar yadda muke karatu nasu da ya wuce hadisin abdullahi bin amr bin as wanda yake kiya ji manzon Allah da alaihi wasallam cewa eh. man kutila duna mali yawa to sai ka fara da bayanai a cikin su sun yawa to a cikin bayanai da yi a ciki ka yi bayani cewa idan an idan mutum ya kashe wani mutum ko yana kiran ganganci shi ɗan mutane to in akwai hadisi ne yake ɗan ɗaure mun gani sun mana ɗan warware ne shi ne hadisin da wani bawan Allah ya je sami Abdullahi ɗan Abba ya ce shi sun yi yarinya ne sun yi yarinya sai ta auri wancan ba ta aure shi ko kuma saboda kibi sai kashe yarinya da ya kashe yarinya saboda kowa ma ya rasa yarinya ta aure shi wancan

idan mutum ya yi kisan wani da ganganci yi wa Allah laifi ya kashe ran da bai yadda kashe shi ta irin salon da ya kashe ya aikata laifi babba daga cikin manya-manyan zurfai mun sha faɗa ba hadisi ɗaya ba biyu ba tunda muka fara littafin cewar wanda ya irin wannan a yana musulmi to magana ce ta Allah zai azabtar da shi gwargwadon laifin yayi babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka in ya so azabtar da shi zai kuma iya yafe masa ko ta dalilin tuba ko ta dalilin kyawawan ayyukan da ida suka rinjayi mummunan wannan aikin ka fahimta akwai wannan hatta wanda muka magana cewa wanda ya kashe kansa da kansa ya faɗo da kan dutse ko ya sha guba Maka ce in yana halatta wa kansa hakan da yana ka daidai ne to a ne zai zama ya kafirta saboda ya halatta wa kansa abin da Allah ya haramta ya ja da Allah to me irin wannan ake magana in shiga wuta ba zai fita haka shi ma wannan da zai kashe ita yarin yana ga cewa haka shine daidai tunda ta ki sauraron sa shi yake santa ta ce ba ta son sa ga wancan ba shi matsa ba ina son ta amma ta ji ta nace sai dai ta aure shi to bari in ya kashe ta kwarsa ya ga da zai misali to wanda yayi wannan kaga in yana jin cewa shi haka halal ne to sai zama ya kafirta amma in yayi shi ma ya san laifi kamar wannan da shi da kansa abin ya dame shi har ya je na tambayar da yadda zai tuba ka fahimta ko to wannan tuban zai iya share masa wannan laifi kamar da hadisi ya tabbata cewar wato an shi tuba Allah kan share abin da bawa idan ya karɓi tubarsa haka kuma kyawawan ayyuka da kake ta yi bayan da kai mummuna to kyakkyawa aiki na zuwa share munin mummuna innal hasanati na sayyi'at wa a as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha kamar da hadisun mazari akwai wannan ka fahimta ko wancan ko da aka maganar wanda aka kashe shi akan dukiyarsa yi shahada shi aka kashe ya shahada wanda ya kashe kuma ya karbanza ba za a yi kisa ba so da shi ya saba dokar Allah yake so ya karbi dukiyar wani ba ta hanyar da Allah yake da haka damar da yake da ita ta nemo haƙƙin ransa ya salwanta da ita to wannan shine abin da yake da ma dai kafin shi Allah ya sa. na'am kwanaki goma da kuma aikin hajji da za a ina azumi eh batun abin da ya shafi kwanaki goma masu zuwa na farkon watan zulhijja akwai hadisi da imam al-bukhari rawaita wanda aka kura daga sahaba annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi son yin aikin kirki a cikin su kuma ya fi ba da lada gwaggwaba fiye da na kowane lokaci kamar wannan kwanakin kisa manzo yake cewa ku yawaita la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sadar da zumunta sallar nafila karatun alqur'ani da abubuwan da suka kama da haka to tunda ya ce babu wasu ranaku da Allah ya fi son aikin kirki a cikinsu sai malamai suka ce aikin kirki kalma ce mai faɗi duk abin da yake amsa sunan kirki nagarta da Allah ya buƙaci a yi in kai zai shiga ciki a abinci ka siya ka sadaka ka taimaka mabukata to ya shiga ciki a a sulhu kai ta yi a wannan tsakankan ya shiga ciki a azumi ka ɗauka tun daga ranar farko rana ta biyu rana ta uku haka kai ranar arba tun da kai baka je aikin hajji ba ka samu azumi tara ran sallah baka yi ba saboda ba azumi ranar sallah ka tafi kai sallar idi cikin ayyukan kirki to waɗannan abubuwan da kai da azumin da sadaka da sada zumuntar da sulhu da faɗan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah da sauransu to ladan za ka samu da Allah zai baka yafi ladan irin wannan ayyukan a wasu ranakun da ba wannan ranakun ya halatta ana yin azumi a ciki in ka so kai uku in ka so kai in ka so kai tara da yayi eh. ingancin hadisin da kuke magana sun zo wai a cikin makiyar mutum ya sada matarsa eh. cewar a cikin makiyan mutum in mutum zai rasa makiyansa ya sa matarsa a ciki yan eh, eh. ba ta kirki ba shi zai iya sa ta ci ni kan mata ta mutu ne ke ba ta cikin makiyan ƙwarai kuwa a wannan kundin kani kundin kani amma in dai ka auri wacce manzo ya ce fasfar bi zati dini wal khuluq karabata da ma'abociyar addini da kyawawan dabi to in ka sami irin wannan za ka san cewa ba karma baiwa ba ce Allah ya ba saboda wani abin ma baka ankara ba za ta ankara da su wannan ko za ka wacce kaza na gudun ba ka ga yan ka ga kaza ita za ta tafa maga maka yadda ku zauna da yan uwanka iyayenka lafiya hakuran sannan kuma kai tsakaninka da ita duk abin da yake na amana na wato juriya na gaskiya na abin da ta ne maka ka sa wannan cikin bakiya wanda ya kawo mana zai ba misali da kamar na da haka yake ka ga da ta masa aka zo aka fara masa wahayi aka fara masa wahayi izo a kidime ina rawar abin nan tsari ina kyarma mm. ta ce ai kai ba irin ka Allah yake wulakanta ba <coughs> kana sadar da zumunta kana taimakon mabukata ga ka da gaskiya a magana ga kaza ga kaza ka sai hankalinsa ya kwanta sai rawar ɗari ta tafi ta ce kai duk da haka ma zo mu je wajen ɗan uwan babana tunda shi na da ilimin attaura su injila ina da wayewa da ilimi mu je ko zai kare mu da wani bayani ana zuwa ya ce to ai kai wannan wanda ya zo gurinka shi ne yake zuwa gurin annabi musa kuma wannan abin da zo maka da shi idan ka zo bayyana shi lokacin bayyana shi za ka fanci bakin ka fuskanci ba daɗi, don har sai jama'a ka sun fitar da kai daga matsugunan daga asalin garin yace za su fita da shi su kwarai kuwa saboda shi ya karanta yace ina ma lokacin za ka bayyana ina saurayi maji karfin taimaka maka sai kuma ya mutu kan lokaci kaga wannan mutumin kirki wannan matar da ta maka wannan a ka sa ta cikin lissafin makiya kundin ka ne kawai amma an ka ci karo da ya duniya to sai ba da ta kaya sai ka sa ta ci ah, to take kokarin ta sa maka shinkafa bira ka cika a ai kaga makiya ce zahiri yawo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta